الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا Ku a ta amnana wa jama'a ta furga ta nawa, a santa ma a fata nawa mai kullum masu annaka, rabba na a ajiyeta na. A lakal hamdu a lazalika hamdan kassirin, laƙal hamdu da kullum na amince na ana amsa bai alaina. Shi kadimai, au hadisan awa sirri au al'adun yake au shahidin, au ga'ibin, au haiyyar, na aumar yake, laƙal hamdu na ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين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 darasin mu mun ce yan kwanukan ga na aikin hajji yana da kyau mu karatu akan aikin hajji wayanda Allah subhanahu wata ya mu mawafaka za su amfanu da abin da ake karantawa insha Allah risala ta murdani ita ce wanda za mu karanta akan sha'anin aikin hajji amma yanzu kaminta na so mu karanta shi shi wanga littafi da muka karatu mu karanta ciki ne wato bayani abin na falala falala ta aikin hajji mu karanta falala aikin hajji in mun karanta falala aikin hajji sannan sai mu dora daga abin nan daga nan wurin sai mu dora mu ci gaba da karatu a kan shanin wato fiƙihu aikin hajji aiki ne wanda kun ka sani wato Allah ya farlanta shi ga wanda ya samu iko wanda da ya samu ikon ta a gare shi to shi ne Allah ya farlanta ma aikin hajji a darasinmu yanzu a targibu fil hajji wal umra wato kwadaitawa game da aikin hajji da kuma aikin umra da duk mutumin da Allah ya taimaka ya bashi wanda zai wa mata, da kuma abin da ya zo ka karaja ya kasu da huma ga wanda ya hita zai na wajen aikin hajji ko zai na wajen umra fa mata sai mutuwa ta same shi kamin ya gama aikin hajjin ko kuma bayan ya gama aikin hajji an abi huraira radiyallahu anhu qal ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal cewa ya rasulallah muna tambaya shi cikin ayyuka wani aiki ya yi alheri don mu lizance shi saboda aikin da ya zama alheri shine abin da ya yi kamata gare mu mu lizance shi kala imanin billahi wa rasuli sai annabi ya ce aikin da ya zama alheri wato imanin billahi wa rasuli imani da Allah kuma da manzanni ne shine ya alheri wa rasuli da manzo ne kila aka ce to tambayar mata bi sun ma maza sannan ne kuma kala aljihadu fi sabilillah yace yin jihadi saboda Allah kila aka ce tambayar mata gaba sun ma maza sannan ne kuma kala hajjin mabaruri yace hajji mabaruri idan Allah ya taimaki mutum ya hajji kuma hajjin ya zama karɓaɓɓe ga Allah subhanahu wata'ala to babu aikin da yake shi rawahu al-bukhari wa muslim wa rawahu ibn habbana fi sahihi ولفظ لفظ ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي عبد الاعمال عند الله تعالى aiki mafi a wajen Allah imanin la shakka fihi imanin da baya da shakka wa gazawatun wa gazawatun la fihi da yaki jihadi wanda bai da yawa ciki ne wa hajjin mabrurun da hajji mabruri waɗanda ayyuka su kai alheri Ƙala abu huraira abu huraira ya ce hajjatun mabarura to kafiru kaɗaya sanate hajji mabaruri tana karkare zunubin shekara guda shekara nan duka allah zai goge ma zunubanka ƙaunu da ya ce almabarur kila huwa allazi la yaqaw fihi ma'asiya hajji mabaruri Ance ce shine hajjin da aikin sabo bai auka ciki ne ba da Allah ya taimaki mutum kwana biyu kun san shi aikin hajji kwana biyu na ranar takwas ga wata aka ɗauka harama ranar goma ga wata aka ƙarewa saboda haka kwana biyu ne to in Allah ya taimaki mutum kwanan nan biyu ya kauce ma duk abin da ya san sabo na to hajji ne ya zama hajji mabruri wa garja a min hadisi jabir kuma ruwaya ta zo daga hadisin jabiru marfu'a ruwaya marfu'i daga annabi inna birral hajji abinda ake ce ma albirru cikin aikin hajji abinda ka sa hajji ya zama mabururi. idan kai harma da hajji to ya dawo mu da mai kai ta ba da abinci sadaka a ba da abinci sadaka ga alhaji yana da sauki abana mai sauki saboda lokacin aikin hajji ba ɗaya yake da lokacin da ba na aikin hajji ba ko ba ka iya sai da kuɗinka kana iya zuwa ga masu rabawa nan da kansu suna ta rarrabawa ko ina sai ka je ka an so ba don ka ci ba sai ka ba wani ba tare da shi ya yi bida ba kai ka dido sai ka bashi to ka ga kaciyar da abinci wannan tun da lokacin aikin hajji musamman a ce ranar takwas ga wata da ranar tara ga wata da ranar goma ga wata lokacin da ake cikin aikin hajji sadakar abinci ba wani abu na ba da ko ina gashi nan ana ta yi ga motoci nan iyaka wadda ka sani ga ɗauke da shinkawa fara wadda ɗauke da shinkawa eh, wadda ba fara ba waɗanda ɗauke da kaji waɗanda ɗauke da naman raƙumi waɗanda ɗauke da na saniya waɗanda ɗauke da na akuya waɗanda na tunkiya ga sunan to akwai wanda yana so ne zai iya zuwa tun da layi aka yi ansa akwai wanda girma ne mutunci ne ya yi ƙarfin ya shiga layi kan shi a shi sadaka ba zai yi ba to amma kuma yana so sai ka je ka an so ka ba shi kaciyar wannan shi aka ce ma wato birral hajji idamu da ami wa ibul kalami da magana mai kyau ga mutane wa addaba duhum idamu da ami wa insha'u salam wasu mutane kuma sun ce wato abinda a hajji mabaruri Shi ne mutum ya ciyar da abinci ciki kuma ya rika watsa sallama ga mutane ya rika wa mutane sallama ko ina ya gansu domin dai duk wanda ka gani wajen aikin hajji wa alama ta nuna musulmi na don kahiri bai zuwa wurin alama ta nuna musulmi na sai kai sai musu sallama in ka haɗu da su wasu yaki hadisin kuma zai zo wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai malam abu huraira radiyallahu anhu kala, ya ce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji maza Allah na cewa man hajja wanda bi aiki aikin hajji falam yarfus bai yi rafasu ba wato a rafasu ma ruji a bihin nisa abinda aka maraja da mata wato bai yi gaddama da mace kowace iri ba walan yusuf bai yi aikin fasikanci kowane iri ba raja min dunubihi ka yawmi waladatu ummuhu ya hita daga zunubi ne kamar ranar da uwa ce ta haife shi to kun ga aikin da irin haka duk wanda ya san abin da yake yi yana da kyau kokarta inda shi na da hali rawahu al-bukhari wa muslim wa nasa'i wa ibn majah wa tirmidhi illa annahu qala fi tirmidhi sai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai zunubi ne wanda ya gabata wa anhu radiyallahu anhu daga shi mala abu huraira radiyallahu anhu ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan hakika manzo Allah ya ce al umratu ila al umra daga umrar bana zuwa umrar badi kafaratu lama bainahuma kafara na ga abin da tsakanin su idan kai umra bara to in kai umara bana duk zunubin da wagga ta bana ta iske tsakaninta da waccan ta goge shi kun ga aikin da ya zama mai alheri haka to aiki ne wanda ya kamata wato a kula da shi yace kuma wal hajjul mabrur hajji mabruri laysa lahu jazaa'un illa aljanna duk wanda Allah ya taimaka ya hajji karbabe to babu abin da za a bashi sai aljanna don abin da an ka ba shi ba aljanna ba komi yawa ne kaɗan da ne bai yawan aljanna ba to aljanna za a ba shi rawahu malikum wa bukhari wa muslim wa timidi wa nasa'i wa ibn majah wa al-asbahani wa zada riwaya azwahani ta ƙara cewa ma sabbara hajji min tazihatin wala halala min tahlilatin wala kabbara min takbiratin illa bushira biha ta abin nan tabshiratan idan alhaji ya hita wajen aikin haji duk sanda ya ce subhanallah wa ma sabbaha alhajj min taziyati alhaji bai taba yin tazihi ba kun san wajen aikin haji ana so a yawaita tazihi to duk alhaji ya ce subhanallah sai a yi mai bushara wala hallala min tahlilatin ba zai wata halala ba la ilaha illallah illa bushir biha tabshiratan sai an mai bushara da ita wala kabbara min takbiratin bai wata kabbara ba duk kabbara da ya kowace iri ta yayi illa bushira biha tabshiratan sai an mai bushara da ita to wannan dai a takaice kun ga wato falalar aikin hajji kenan muka ambata a takaice saboda haka kuma shi hajji jihadi ne hajji jihadi ne to a yi ƙoƙari duk wanda Allah ya bawa da zai yi a yi ƙoƙari a je a yi aikin hajji aikin hajji ya yi gida muhimmanci aikin hajji ya yi mallakar gida muhimmanci aikin hajji ya yi mallakar jari na sana'a muhimmanci ya yi mota abin hawa muhimmanci shi aikin hajji duk waɗanda abubuwa da muka faɗa wato aikin hajji ya yi su muhimmanci saboda haka a kada neman jari ka ce wai kuɗin ga 'yan na ɗauke su su ke nan gare ni to me kasu in dai baka yi aikin hajji ba me kasu ka samu kujera ka je aikin hajji ya hijarin nan ya haika samu jari ka yi sana'a don samun jari a yi sana'a ne, ita sana'a halatta ita sana'a halatta amma abin da ya shahi aikin hajji shi farilla ne amma ita sana'a halatta to yanzu za mu shiga cikin risala samarar dani shahi na 235 a musoma magana akan aikin hajji da izinin Allah Allah ya taimake mu dukanmu Allah shi muna muwafaka shi azurta mu aikin hajji shi ba mu kuma hajji mabaruri wanda ayyar yardaddi wuri ne babu abin nan babu fil hajji wal umra babu a cikin bayanin hajji da umra wa yasabu babu cikin hajji da umra wato ai babu fi bayanin hukumin hajji babu a cikin bayanin hukumin hajji wato hukuncin hajji bai al ha'i wa kasariya hajju ko hajju alfatahu huwa alqiyasu wal kasar akasaru sama'an wato hijji wa kaza allugata ne haka nan luga biyu fil hajja a cikin hajji wa fi bayani al'umra da kuma cikin bayanin umra abinda ake ce ma umra wa sifatuhuma da bayanin sifa aikin hajji da bayanin sifa aikin umra wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abinda yake da alaka da hajji da umra wa li kulli wahidin minhuma ma'ana lugawi in an ce hajji ko an ce umra to kowace hajji na da ma'ana ta lugawa to ta larabci wa ilahi da kuma ta istilahi malamai umra tana da ma'ana ta luga da kuma istilahi malamai amma da hajji lugatan da luga da larabci idan aka ce hajji fulano wane ya je hajji wa huwa qasadu shay'i marratan wato qasad abu sau ɗaya in an ce abin na hajji ana nuhi wato nuhi mutum ya dan ya nuhi wani abu aw fi'ila shay'i ko kuma aikata wani abu marratan da marra sau ɗaya bayan sau ɗaya kuma marra ba da marra Sau ɗaya bayan sau ɗaya wato ya yi kuma ya sake a yi aw al-qasdi ko kuma mutum ya yi niyya kawai da ya yi niyya zuwa hajji to in kace mai amin sunanka ya ce alhaji to daidai yake yace a kawalin da Waɗannan nuna na malamai ma'afuzatun min qawlika wayanda aka fahimta daga ka in kace hajja fulanun fulana hajja fulanun fulana wato idza karra ziyaratahu idan ya maimaita ziyarar mutum sai a ce wani ya ziyarci wani to shi ne ma'anar hajji wato ma'anar hajji ziyara naziru qaulihi ta'ala masabatan linnasi, wannan kishi ya ce ga maganar Allah da ya ce a ɗakin Ka'aba makoma ga mutane wato su taho kuma su sake tahowa ayyar jiuna ilaihi kulla amin suna dawowa gare masabatan linnasi ai wato na ilaihi suna dawowa ga ɗakin Ka'aba kulla amin kowace shekara wa yukarriruna ziyarata suna maimaita ziyarata wannan da lugar larabci shi a ma'anarsa wa amma tsiraha amma da ya istilahin malamai in an ce hajji wa huwa ibadatu shi hajji ibada ce zatu ihramin wadda adda harama harama wato ɗauka harama aikin hajji wa ƙufan kuma tana da tsayuwa tsayuwa wato tsayuwa aikin hajji waɗawafin kuma tana dawafi wata ayin tana da sa'ayi wayannan su ne rukunna aikin hajji guda hudu wato harrama tsayuwa arfa dawafin abin na ifada a dawafin da ifada wa sa'ayin da sa'ayi wa da zalika wa amma da umaratu lugata amma umara da luga ya ce umara da luga wahiyar ziyara ita ce ziyara yuqalu ana cewa eh tamara fulanun fulanun idan zarahu shi ma idan an ka ce eh tamara fulanun fulana ai zara fulanun fulana wani ya ziyarci wani Kunga da kalmar umra da kalmar hajji duk fassara su da larabci ziyara wa tsilahan ga tsilahin malamai ku ibadatun shi umra ibada ce za ta ihramin wasu ayin wadda adda harama tana da sa'ayi tana da tsawafi amma ba ta da tsayuwa arfa tsayuwa arfa an ba ta da kun ga shi haji yana da rukunai guda hudu umra tana da rukunai guda uku da hukumar haji mai littafi ya fara da ambaton hukuncin alhaji faƙala a hukuncin hajjin karsa wa hajji lahil haram hajjan ɗakin Allah mai daraja Allah bi bakkata wanda yake bakka bilba'i lugatan fi makka wani larabci ne abin da wani luga ne na larabci ga makka a ce bakkata wa idafatu idafa ta da yayi ila Allah zuwa ga Allah idafatu ta idafa ce ta tashrifi wato darajantawa da yace abin nan wa hajji baitillahi ya jingina hajji ga ɗaki kuma ya ce ɗakin Allah wato wannan daraja ce wa min sharafi cikin darajar ɗakin Ka'aba annahu ya ya'aluhu dairun tsuntsu bai hawa ne illa li'illatin bi sai inda da lahiya dukkan da ya hau ɗakin Ka'aba to bai da lahiya ya zo ne ya sha magani Wai za a hudu illatin kuma duk tsuntsun da bai da lahiya in dai har rashin lahiya ce bai hana mai hawan ɗakin ka'aba ba in ya hau ɗakin shafa Allahu ko nina na kai ne, ciwo Allah zai warkar da shi in dai ya kai ga ɗakin wa idza amma A idan sanyi ya gami rukunin min arkani kun san yana da rukunai guda hudu kamar rukunka ga masallacin ga rukuni ne guda nan kwana ga guda ga rukuni guda cin waccan kwana ga gudanar ga gudanar to dakin ka'aba ma haka na yake kwanoni gare guda hudu wanda kun ka ga masallacin nan haka dakin ka'aba yake kwanoni gare shi guda hudu a rukuni na dai al-yamani a abin nan al-aswad rukuni na biyu al-yamani rukuni na uku al-iraqi rukuni na hudu ash-shami to idan sanyi ya game rukuni guda kwana guda idan ya zama duk an kai wajen wannan kwana sai a ji sanyi kamar da kuwa gani wani bi ana dawabi da ka taso ma wani wuri cikin kwano nan na sai ka ji sanyi ya tarbe ka to idan kun ka ji wannan ga ɗakin ka'aba rukuni guda na da kawo ce shi baka koma jin sanyi to kana amma zalikal balad alladhi yuwalihi to duk garuruwan da ake yi ne za su dauke sanyi kuma duk garuruwan da aka kusa da Ka'aba da masallacin Ka'aba da garuruwan da ake yi ta duk za su dauke sanyi lokacin lokacin sanyi su yayi wa idza amma shita'u jami'a arkani idan ko sanyi ya game dukan kwanonin nan guda hudu to amma shita'u jami'a bilad duk duniya ko yana sanyi zai kama su in ka ga duka fanoni ne ko ina akwai sanyi kan ma ka tambaya in ka ga mutane sun zo da Najeriya kaka ce ya gida akwai sanyi ba sai ka ce ba akwai sanyi inda ya gaba fanonin nan guda hudu to ya gama duniya kenan to hajjan ɗakin Allah na na maka faridatun farilla bishiruɗin hamsa hajji na zama farilla ga ɗan adam amma da sharuɗa guda biyar hajji bai waje ba sai mutum ya cika sharuɗa guda biyar A shara ila ahadiha mai littafi ya ishara zuwa ga guda daga cikin biyar din nan da kauli ce ala kulle man za ila ila zalika sabila hajji farilla ne ga duk wanda ya samu ikon tahiya wurin kun ga farilla ta ɗai kenan wannan abin nan sharadi na farko kenan ba a sharɗanta ma aikin hajji ba sai in ka samu abin da za ka iya kai can don ga hajji ba kamar sallah bane, yanzu sallah da kaji an yi kira farilla ce amma da kaji an yi kira abin da ya za ka yi kai kokari ka samo ruwa ka yi alwala ka iso to shi hajji ba haka nan yake ba shi kuɗi yake bukata saboda haka sai wanda ya samu iko ai ila baitillahi haram ya samu ikon tahiya zuwa masallacin Allah al mai daraja sannan wa ya milu auduhu ila hajji kuma ilaihi din yana yiwa wannan damirin yana dawa wanda ya samu iko ga hajji kama ta ta'i kama da yake cikin sharhin ta yi. wa ila sani ashara mai littafi ya ishara ga sharadi na biyu sharadi na ɗaya kun ji sai wanda ya samu ikon tahiya in Allah bai baka wadda za ka yi ba bari taron ka ga aikin hajji don baka da wadda za ka yi bai dora maka ba bari taron ka kana ta damar da kanka ban ta maka ba bari damar da kanka bai aza maka ba in ya azama yana baka abin yi. to ya ishara ga na biyu yace minan musulmi cikin musulmi kun ga sharadi na daya mutum ya samu abin da zai iya tahiya aikin hajji sharadi na biyu ya zan musulmi zahiru zahirin wannan magana annal islam shar'u wujubin shi musulunci sharadin wajibci na idan mutum ya zama musulmi yana da hali to ya wajaba gare wa huwa alladhi masha ilayhi ibn hajib akan cewa sharadi na na ci, ibn hajib ya tafi wallazi masha alaihi sahibul muqtasar amma abinda mai muqtasar yace akai ne annahu shart siha musulunci sharadin A inganci ne ba na wajabci ba wa ala awwal to akan wace magana ta ci sharadi ne na wajabci kun ga al-kufru mani wa min wujudi in mutum na kahiri to kafircin ne ya hana wajabta mai aikin hajji wa ala sani ga magana mai mukutarsa da yace sharadi na na inganci to kafirci mani wa min sahati ya hana hajji mutum ya inganta ko ya yi shi ala'aita halin dai ku lura da waɗannan sharuɗa guda biyu na farko mutum ya samu abin a na biyu ya zan musulmi wa ila a shara da ƙaunin yi al'aharar zuwa ga sharaɗi na uku ya yi ishara ce to musulmi kuma al ahram abin nan al ahrari haji bai waje ba gari shi ba la khilafa fi hurriya shar'u dinin babu sabani ga malamai ga kasancewa ‘yanci mutum ya zama ɗa to sharaɗi na ga wajabcin aikin hajji mutum ya zama ɗa ba bawa ba domin abin nan bawa a fal'abdu alƙinnu bawa wanda yake cikakken bawa wa man sha'i sha'ibatu riqin da wanda yake ba cikakke ba amma dai bai zama ɗa duka ba akwai sauran 'yan bauta gare shi waɗanda biyu la jibu alaihi hajji bai wajaba ga kowane guda daga cikinsu ba li'annahu sallallahu alaihi wa sallam hajja bi azwajihi don annabi ya je aiki hajji da mata ne annabi ya samu dama da zai je aiki hajji sai sai da mata ne duka amma cikin mata ne akwai boya walam ya hujja bai wani waladi bai hajji da a umu waladi wadiya ne ba ita ba boya ce amma dai ta haihu da shi to bai ta hajji da ita ba don hajji bai waje ba gare ta ba kun ga wannan dan shila suka ci hajji bai waje ba gabawa ba Tun da annabi ya samu dama ya kwashe mata ne duka amma bai kai da wanda abu ya cikin su ba to hajji ba wajibi na gabawa ba kuma kai ma in ka samu dama ɗauki matan duka ce da su da kaga annabi ya yi wai za lam ya je ala ummul waladi to idan hajji bai wajaba ga mace wadda aka ce ma ummul waladi wadda ta haihu da shi amma boya ce wa gairu ha aula to wadda ba ita ba ita ta cancanta ya zan ba wajibi gare ta ba wa illa rabi'a ashara yi ishara zuwa ga wato sharadi na hudu kamar hajji wajaba ga mutum albaligi na su zan balagaggi su waɗanda suka samu ikon zuwa aikin hajji kuma ga su musulmi kuma ga su ɗaya kuma ga su balagaggi wala ya katastu wala ya sharɗu wala ya katastu al'ishiradul bulogi, wato baya baya abin nan baya keɓanta ga sharɗanta balaga bil hajji hajji shi hajji a ambace shi nan aka ci sharaɗi musulunci sharaɗi ne ya ce to ba ga hajji ɗaya ba dukkan ibada kowace irin ibada balaga sharaɗi ta gare ta da haka bai kamata a keɓe hajji kamar da mai littafi ya keɓe hajji ba A ai falayan bagi adduhu min shuruɗil hajji bai kamata a kidan ya balaga cikin sharuɗin hajji kawai ba li'annahu la yu'addu min shiru shay'i don ba a kidan yawa ga sharuɗa abu illa ma ka na khasan bihi sai abin da yake abin na shi kaɗai. to ita sharɗin balaga bai ke bance aikin hajji ba kaɗai, ya ke bance kowane ibada ta Allah waka abin na na waka zalika hakanan kuma layan bagi abdul islami bai kamata a kidan ya musulunci walal hurriya ko yanci cike ba li'annahu ma la yakhtasa sani bil hajji domin abin nan a zama musulmi da zama da ga kowace ibada shar'i na ba ga hajji dai ba ala tara anna al hurriyata sharrun aidan fi zakati baka ga ko ga zakka zama da shar'i na ba ko ga zakka kamin ta tabbata ga mutum sai ya zama ɗa saboda haka kun ga wato wani abuna da bai keɓanci aikin hajji kawai ba ya ce abin na na la'annahu ma la sani bil hajji don musulunta da hurriya ba su keɓanta ga aikin hajji kare ba ala tara anna al-hurriyata shartun aidan fi zakati baqiya shartun akhar to sharadi cikin biyar da yace to guda ya rage mana yanzu mun samu samun iko da zama da da balaga mun samu wannan ya samu iko zuwa aikin hajji ya zama musulmi ya zama ɗa ya zama baligi to yanzu abin da ya rage mana shirɗi na biyar wa huwa al shine hankali dole ne mai hajji waje bagare ya zama mai hankali ba mahaukaci ba wala yajibu al-hajj hajj bai waje ba ala ghairi al ga wanda bai da hankali wal mukallahu wa ma qablahu wato baligi da sharuɗan da aka gabaninsa sharɗa wujubin wato sharɗa wujubin sharaɗi guda biyu na na wajabci wato a samu ya zama baligi ya zama mai hankali to waɗanda sharaɗi biyu na in sun cika hajji ya waje ga mutum wala hajji gairin makallibi da wanda ba baligi ba ya yi hajji awala abdu ko bawa ya yi aikin hajji sa hajji hajji ne ya inganta amma dai wala yi tsido anu hajjatul islam bai doke mai mai kasuwa mai hajji musulunci ba idan bawa ya je aikin hajji hajji ne ya yi amma dai radadi ya zama da hajji musulunci na na ana biyu dalla ala fardiyatil kitab was sunnatu wal ijma' alqur'ani da sunna da ijma'i sun nuna hajji farilla fa man jahada wujubahu wanda ya musu wajibci hajji yace hajji ba wajibi na ba aw shakka fi ko ya shakka da zama hajji wajibi fa huwa kafir wannan ya kafirta wa man aqarra bi wujubi wanda ko yace ya yadda hajji wajibi na wamtana min fi'lihi ya hana kai ne kuma ya zuwa. wallahu hasbuhu Allah ya ishe shi Allah zai mai sa'i kamar da kuwa gani mai yawan mu yau zaka ga musamman matasa sai ka ga mutum yana ta kasuwanci da jari ya kai miliyan goma sha ga kujera aikin hajji duka naira miliyan goma miliyan 1 miliyan takwas da dubu ɗari biyar kuɗin kujera kudin guziri ne miliyan dai da dubu ɗari biyar miliyan goma sun cika ya ƙi basuwa in ma ta gwamnati ce duka miliyan takwas da dubu ɗari biyar ɗin suna a kuɗi har guzuri amma ya ƙi basuwa wai shi kajjari na ya rage tuwon gabe ci gaba tuwon gabe ci gaba wallahu hasbuhu Allah ya isa wato Allah zai mai hisabi ai la yi ta'arradu lahu ka a gita mai a kyale shi ya ga wanda Allah zai mai sai ya sauka ya yi hasara kuɗin da sun talunta na kujera hajjin nan Allah zai mai hisabi saboda ku lura da wannan jari da 'yan kasuwa ka cewa jari na bai da yawa jarin ka ko da in ka ba da kuɗin kujera ko ɗari bai ragewa in dai ka haɗa kuɗin kujera hajjiya waje ba gare ka in dai ka haɗa kuɗin kujera gida mallakar gida ba wajibi na ba saboda ko gidanka kana sai suwa ka ta yi aikin hajji mallakar gida ba wajibi na ba halan ba mu yanzu nan mu ka ganin mallakar gida kamar ya zama dole idan kana iyawa shiga najeriya sai Legas, za ka ga wani an haihe shi ya haihu a ɗaya ne sun haihu duk gida haya sun karayu sun kakansu gidan haya sun karayi har yanzu gidan haya suke nan abin da ya sa nan hili a gare mu da yawa saboda haka gida tsada gare shi a gida arha gare shi ba ya da tsada gida kamar banza na shi yasa kowa ka wadan gida zai to mu nan da ne muku bayani misalin Legas kenan ko kuma in kai a kudu ta gabas ka je ka bincika ka gani sai ka ga mutane ba ma gida ba masallaci ma ga mutane su da yawa amma ba su da masallaci sai su yi shaguna suna sallah wurin saboda hilin ko da ga hili an samu ko kuɗin lauyoyi da za ka ɗauko a shigana a shigana a shigata a shigatan kai ba su ba ko kuɗin shaɗannun gari sun yi hilin kuɗi shedannun gari wanda ba a azagina sai an sai obe ɗin shedannu shedannun gari sun ba da fam na shedannu an cika a ba su kuɗi ga banza nan kwanci hankali an gari mu wagga hitin da kuka gari kawo mana ita hankali ko yanzu nan haka ya hina haka wasu hankali to in kai kana nan baka san abin da ake yi ba sai ka dora wadda ba ka da gida sai Legas ka ga wayanda ba su da gida kuma suna nan za ka ga wani da mota ta alfarma amma gidan haya yake kai da gani ne ko ba hada ma ka san babban mutum na amma gidan haya yake saboda ka mallaka gida ba dole ba ne ka ce sai na mallaki gida sannan in je aikin haji na hane ka baka sani ba ko kana mutuwa ba da daɗewa ba wanda ko ya mutu yana da abin zuwa aikin haji bai ta aikin haji ba bane ya kan mai Allah ya gafarta mana yace walau hajja gairul mukallafi da ya yi hajji wanda ba balagage ba ce aiki hajji awala abdu ko ba ta hajji hajji ne ya inganta wala suke da hannu hajji da salama amma bai doke bai hajji musulunci ba dalla ya fardiyati kitabu was sunnatu wal ijma' Fa man jahada wujubahu aw shakka fihi fa huwa kafirun wa man aqarra bi wujudihi wa amtana min fi'lihi fallahu hasbuhu ai la yata'arradu alayka a gitta mai Allah zai mai zai mai hisabi wa innama yajibu al-hajju ala man ishtama'at fi dama hajji yana waje ba ga wanda sharuɗan gabe sun ka cika gare na daidai yana da abin zuwa na biyu shi musulmi na na uku ɗana babawa ba na hudu balagage na na biyar mai hankali na ba mawakaci ba sharaɗi biyar to da mutum ya haɗa waɗanga sharuɗa duka to hajji gare shi marratan wahida fi umri sau ɗaya cikin rayuwa ta shi a sau ɗaya cikin rayuwa ka shi a wajibi ijma'an ga ijma'in malamai sauran zuwan da aka yi nafila ce kowane aiki na fadila yana da nafila kowane aiki na fadila yana da nafila kuma duk wanda ya yi farilla ana so shi na nafila wala iltifata yace ba a ya liman kala ga wanda ya In yace innahu yajibu fi kulli khamsati awar hajjana ba ga kowane mutum cikin shekara biyar duka saboda kun san wani hadisi yanzu yace wanda ne raya shi ne shi lahiya ga jiki ne kuma ya shekara biyar bai kawo min ziyara ba lama haruma na haramta mai aljanna to wannan hadisi malamai na magana kai ne kun ga ita mazhaba malikiya ta ce kan ma a damu da shi kenan wajen su bai inganta ba saudiya ma da ta ɗauki wannan hadisi shekarun da aka dora cewa ana ƙayyade masu zuwa aikin haji, ai shi na sun kai hujja da shi sun kace ce sai in kai haji baka koma sai an shekara hudu ga tabbiyar to ai kun ga daga ƙarshe da bincike kai bincike kun ga sun aje hadisin su ma kun ga sun doke wannan to alayata halin da ya sau ɗaya ga rayuwar mutum shi a farilla wasabilu da aka ce manista da ilahi sabila wanda ya samu ikon tahiya aikin hajji wasabilu mazakuru iradatun a ibaratun hanyar gada aka ambata ishara ce an majamu'i arba'ati ashiya wato game da abubuwa guda hudu da an ka ambata baya na sharuɗan wajabci ne guda biyar As-Sabilu ita ce a guda hudu a sabilu ita a tabiyar ce to wa sabilu a ɗari ƙusabila hanya horarra al-ma'amuna amintacciya ya zan akwai hanya horarra amintacciya kun gani akwai lokacin da aka tashi zuwa aikin hajji ya za hanyoyi ba su da kyau lokacin da ƙasa aka tahiya sai ya zan hanyoyi ba su da kyau to hajji bai waje ba sannan wanda duk hanyar da za su bi ba ta da kyau yanzu ma abin da yasa ba ku ji malamai na magana cewa hajji bai waje ba lokacin da hanyoyin da sun ka daɗe jirage na suna iya kewayawa su bi inda amintaccen wuri har su kawo makka shi yasa ku ji malamai na magana ba tunda akwai inda dai za a bi kai ya kaka kawai a ƙara ma kuɗi kuma sharaɗin cewa an kai wanda ya samu kuɗi in an kai tsada ƙwarai baka samu kuɗin da kaka zuwa ba kaga baka da laifi don baka samu kuɗin da kaka zuwa ba in hajji ya yi tsada Ba ka da laifi fa in khafa min nafsihi idan mutum na son ya tai aikin hajji yana jin tsoron halaka ga kai ne kamar yanzu masu tahiya ƙasa kun ga suna jin tsoron tahiya halaka ga kansu tunda tun daga Najeriya har Sudan duk babu natsuwa to wanda ya ji tsoron halaka ga kai ne ta kada anhu hajji ya faɗi gare yake ittifaqin malami. wa in khafa ala ba'd malihi idan ko ya ji tsoron halakar sashen dukiya ta yi wa kana yi jifiho abin nan bihi hajjan na bushe shi gaba ɗai hajjan na bushe shi gaba ɗai in yadda ya hajjan ko kuɗi abinci bai da ya bushe ƙwarai kuɗin su kenan babu na abinci ta kada anu hajji ya faɗi da shi in dai wani ya bushe duka ko abinci in ya tsoka kuɗin su kenan waɗanga miliyan takwas da ɗari biyar na aikin hajji banda su baya da ko naira ɗari ta kada anu hajji ya faɗi gari shi sai ya samu abin da zai ci abinci takwas wa in kana la yajbihu bihi sakada ala adil qawlaini ko bai bushewa duka gaba ɗaya amma dai bai da abin da zai iya yin lalura aikin hajji har ya kai ya dawo to ga ɗaya maganganu hajji ya faɗi da shi to hima na biyu wato bayan hanya ta an samu hanya amintacciya babu tashin hankali mutum na iya taya har ya dawo babu wani tashin hankali ko abin nan ko karnai babu bisa hanya masu tare mutum to sharɗi guda ya tabbata hima. Azzabi, na biyu su sai a samu al almuballigu wanda ka kai shi makka ya dawo da shi ai almusilu ila makka wanda zai kai shi zuwa makka ya samu guzuri wanda zai iya kai shi har makka ya dawo zahiru kalami annahu la yu'tabaru illa ma yusiluhu faqat zahirin magana ta ce, kamar ba a lura sai dai da guzurin da ka iya kai shi kawai ba a damu da wanda bai dawo da shi ba wa huwa nasul lakami shi ne nasul mara lakami ce, ko bai da abin dawowa inda yana da abin tahiya wa qayyadahu bi yi amma ya mai kaidi yace illa an yi alama annahu law baqiya hunaka da'a sai dai in ya san yana da abin da zai kai shi makka amma in ya daɗe makka zai walakanta don bai da abin da zai ci ga dawowa sai waka shi ala nafsi kuma ya ji tsoron halaka ga kai ne ko yura iya ma yi balliguhu wa yarji obihi to ya kula da abin da zai kai shi kuma ya dawo da shi ya samu gudunin zuwa da dawowa kun gani gwamnatin tarayyar najeriya wayanda sun ka yi hukuma alhazai su sardauna sun tsaya sun bi nassi sun bincika sun ka gane guzurin da aka ce alazai su bai kaza na isa su ci abinci zuwa da dawowa to yanzu abin da kuka gani yana faruwa alazai ka zuwa musamman mata da an kai su madina ko makka bata ta balle yi magana aikin hajji sai ka ga in dai an kwana biyar madina in za a dawowa sai ku ga sai an loko musu mota haya har da kai da a cikin mota kai da ka sa abin da haka ko takalmi baka sai ba ko hulla ta riyar biyar baka sai ba guzurin karana rana amma su sai an dauka musu mota sai a ce kai ma ka kawo riyar biyar wani ya kawo riyar biyar a hada a dauka musu mota ta sun kashe kudin su kuma ko aiki ko maka ba su sai ba mata kenan ko maka ba su sai ba ta ga kaya ba ta taba zuwa a kasuwa ba to ba don a sai kaya ko alhazai ku sani kuma ku haɗa ma matanku da yaran ku ba don a sai kaya an kai wannan guzuri ba don ɗai a ci abinci shi yasa an kai wannan guzuri don ɗai a ci abinci shi yasa yanzu kun ga mu a shawarar da muka ba hukuma alhazai sababba alhazai kuɗinsu gaba ɗaya kuɗinsu ta babba su gaba ɗaya ta ba su wani yanki ta kasa uku ta ba su kashi guda suna madina in sun ka taimaka ta ba su kashi guda kashi guda sai an dawo daga arfa ana shirye-shiryen dawowa gida to kun ga ko ta kashe ba ta walakanta tun da dawowa za a yi mu shawarar da muke ba hukuma alhazai ta ɗauki wanga mataki kuna jin zagin da aka wa shugabannin alhazai ana yi musu mugun zagi alhaji ya kashe kuɗi nai bai da ko ɗari shina tabin hukuma yana ɓaci ba ta kawo shi gida kuma lokacin da an ga ba mai bai ba sauran ka kwana ashirin amma ka ga wasu sun taso yau ka koma gehe ka yi ta ɓacin uban mutane don ba a doko ka ba wannan ba daidai na ba don haka hukuma alhazai yana da kyau ta canza tsari ta babba su kuɗin su suna halakawa kuɗin nan don ɗaikin abinci an kai bale yanzu da taimakon Allah saudiya ta zo ta sa doka kowace hukuma alhazai tana ba da abinci da alhazanta ana ba su abinci da taye ana ba su abinci da marice ana ba su abinci da daddare to amma duk da haka sai su ɗauke kuɗin su sai kaya su yi ma da wahala ku masu wa'azin alazi yana da kyau ku tunatar da suwa kuɗin nan ba na kashewa na ba na tsayayya na ba na ce abinci na inda ka ce baka san kowa ba kowa bai san ka ba to mutuncin ka zan kana iya ciyar da kanka kudin kana na cikin albiyu, sadda lalura ta kama sai ka yi so a kai lalura ka ce an mutuncin ka amma idan ka kashe kudin ka kawo lakanta ko kayan ka dauko wayanda ka sayi riyar goma in yi shi sai so a zuwa yi, da waya su kai riyar uku goma ka sai su amma da waya a sai su riyar uku ka ga wayanda ka sayi na riyar ɗari in sai shi su za ka yi da waya su kai riyar talatin kaga kuma kayi hasara kuma riyar talatin ba su isanka to ku haɗa wa matayenku da ɗiyanku da ‘yan uwanku da kuke tura wajen aikin hajji guzirin nan da aka ba su ba na abin gaba ne ba na tsayayya na ba na ce abinci na su bari sai sun gama aikin hajji in wani abu za su yi su yi bayan sun gama aikin hajji Allah ya taimake mu Ya ce abin da nan wayra'iya ya kiyaye da mayu wayar ji obihi, bihi da zai kai shi ya dawo da shi ila ƙarfe mawadi'i mimma yumkinuhu zuwa ga wurare mahi zama kusa wanda ya yiwa gare wato an abin da yana an ya kama asha fihi ya rayu ciki ne. wa ya bi'u abin wa ya sa'u fi zadihi abin nan wa ya sa'u fi zadihi zarihi guzuri ne sai ga zuwa gida ne wa da zalika da wani wannan wa in kana yatruku waladahu wa zawjatahu la mala lahu in dai yana da abin da ka kai shi ya dawo da shi ko da zai bar mata tai zai bar abin na na mata tai wa wa in kana ya taruku waladan ko zai bar ɗiyanai wa zaujatahu da mata tai la mala lahum babu dukiya gare su to in dai ya samu abin aikin hajji ya kokari ya kai illa an ya kasha alaihim wadda ya sai dai ya ji tsoron za su walakanta amma in dai ba jin tsoron yin za su alakanta ba to in dai ya mallake abin ta ya shi ba su ko babu wani abu ya ta yi ke hajji hajji horin lani hmm. eh waya bi obi zadihi a'a waya O ne wa ya sa'u wato ya samu wadatuwa ga guzuri ne eh sai ku gyara yace wa saniha na biyu bayan an samu guzuri to na biyu alƙuwa ya zan mutum na da ƙarfi ga jiki ne alal wasul ila makkata wanda ƙarhin da ka iya kai shi makka ya zama mutum yana da abin nan ƙarfi na tahiya wanda yana iya tahiya zuwa makka in ma rajilan ko ya taye da ƙafa ai ma shi ya yi da ƙafa aura kiman ko kuma ya abin hawa shi aikin hajji aiki na wanda aka yi da ƙarfi domin tahiyata aka ta yi tahiyata aka yi to dole ne mai shi ya zama yana da ƙarfi abinda kuka yi kuna tura uwayenku ba ta iya tahiya kuma ku ba ku iya tahiya da ita ku kai ta ta walakanta to ba daidai na ba kai hankuri da fushin da kafo bari da warakanta da yawa matasa suna iza uwarsu na wata abin nan tsohuwa tabbi wani mutum shi mutunan ga bai da lahiya tahiya ya kai da ke yaka tahiya shi ma matsayi ne na na namiji yayi kokari ya taho to ita ta yi shi rashin lahiya in boli ya shiga sai ta zo bakin tole sai sai wadda kashe ta wani wuri bai ce da ita ba kuma tana raɗa matashi ya aje ta ya yata ɗanta matashi na mai ƙarfi haka ta wahala ta wahalar da mutumin nan yau wahala yau wahala Hadda kuɗe kuɗin abinci bai bata ba sai an sai mata abinci ita zai ta je aikin hajji inda ta tsantaba ta yaya sai ta yi zaune sai ta yi kwance kuma ki wanda ta kabi da ya zo sai ta riƙe zane ne ba ta bari ya wuce kun bai gama komi da ita ba gani ne ɗaya ta yi to yadda kuka yi na haka nan ku bayyana haka wanda ya san uwa ta ba ta yi aikin hajji to ya samu mutum uku ya biya musu tare da ita da zuwan su sai keke su sai keke guda biyu in wanga ya tura ya gaji ta hawan ga in wanga ya gaji ta hawa wanga ya ba su babban guzuri su ci daɗin su layaya wata ta yi aikin hajji duk da haka nan sun yi shi lada ko ya biya musu su uku bai lada su ba ku lura da wannan ta yi hajji sun yi hajji kuma sun yi taimako cikin aikin hajji to ku lura da wannan ku gaya musu yanzu haka in ka bincika akwai mutane da sun ka biya ma kuma ya tabbatar da uban gana shi biya aikin kuma ya kasa ya biya ma wani wani yana a wani ya biya ma wani ya kware ya iza ta ita dai ta ta walakanta in ba ta samu mai kulawa ba ta samu wani yaro dan zamani ya gaba uwa ta ta ba ya gaji sai laba ba ya wuce a tawa shi ta bace to ya nan abin nan birnin kabi kawai za a shiga jirgi sai mutum ya ce wani da Allah ka kula min da matar da wai shi kenan ya iza ta ya gaba ka da ita na mutiya fa wai ka taimai da ita yana ganin ya biya mata kuɗi to duk wanda ya taimai da ita ya lunka wanda ya biya kuɗin nan sau Allah ya san adadi na shi. ya yi ka don shi zai sai mata abinci ya sai mata abin sha ya ɗaukar mata mota mace ta rika kuɗi nan wurin da ake zuwa riyal biyar akwai lokacin da za a ce riyal ɗari uku kuma in baka biya ba shi ke nan kuma gashi ya zo maka ita ita ba ta ba da ɗari uku sai dai ta mutu wurin dole kai ɗan guzurinka shi za ka ɗiba ka ba da riyal ɗari shidda a ɗauke ka a ɗauke ta wanga ce amana ya yi yawa kuma in ka bata ta walakanta don sai dai ta mutu ba ta ba da kuɗin nan mace ta sai dai ta mutu kuɗin nan ba ta bashe ku to da yawan ku kuna yin haka nan akwai mutane da yawa da kai haka nan to ku bai kai ku duk wanda to ya fa ya ga mata sanin kula mai da ce ban kulawa kakka dauki wannan amana in kai ta batunta da ta dawo kai a asawakinta aba wani ai baka gama da mutum ba ai baka gama da wannan ba ko abokin ka na kaka an sheka in faɗa mai kaka an sa to lalura ce ku ji tsoron Allah biya masu biya ma uwayensu duk wanda ya san zai biya ma uwa ce ko uba ne ko dan uwan uwa ce ko dan uwan uba ne wanda bai ya san bai da ƙarfi to ya samu mutum uku ya biya mashi na hudu ya ce na biya muku don ku kula min da tsohon ba su yi ko aikinsu ko bai da kyau Allah ya gafarta muna to dole na aikin hajji cikin abin da a sharuɗa na mutum ya zan yana da ƙarhin da ya ka'e zuwa makka kuma yana da ƙarhin da yake iya yin aikin hajji jama'a ku diba ku gani an mota ta ɗauko mutane ta kawo su muzdalifa in ta aje su muzdalifa duk wanda bai da ƙarhi kaka zai duk wanda bai da ƙarhi kaka zai ƙarshen ta za a taso daga muzdalifa zuwa mina kilomita nawa kusan goma ƙasa mutum na mana ka iyawa in an zo an yi jiwa mota da za a ɗauka ba ta wuce riyar biyu ba amma kana taron wani zai ce ma riyar ɗari wanga ya ce ɗari biyu wanga ya ce ɗari uku kudu kuɗin da ka yi ajiya yanzu ana baka an shi to wani tsawo ka yadda shi ba ta kwagiri ne a jini ɗari uku a kawo shi maka cikin minti biyar an kawo ya biya ɗari uku wani wace tsohuwa ta kai da wannan to ku ji tsohon Allah masu iza uwayensu ba su da ƙarfi dole ne mutum ya zama yana da ƙarfi alƙuwa yanzu yana da ƙarfi ala wasul ila makka wanda ka kai shi makka in ma rajilan aw rakiman ko sama ko ƙasa wala ma idza wajada man yaqudu makawo kun ga makawo yana da ƙarfi gani abai amma yana da ƙari in yaro na to waje da manya kudu in ya samu ɗan jagoran da zai jagorance shi walam hasu lahu mashaqqatun kuma babu wata wahala mai yawa gare shi fadihatu mai mai mai kunyata shi haka wato mai walakanta shi wa innahu yajibu alayhi ma makawa na hajjawa da gare shi ne ya samu ɗan jagora su yi tafiya haka nan in dai dan jagora ne na wanda ya saba da shi su yi tafiya su sannu sannu haka nan hasar da sun ka kawo in ana kawowa da da awa ɗai su da zuwa awa biyar su kawo su yi hankuri duk ranar da an kai wahala rana guda ce an kai wahala sai dai kuma akwai wata wahala wajen jiwa tunda duk wanda abda ƙari ba doke mai ba in bai ce ba ya ba da rago ragon ga ya yi dubu ɗari biyar kun ga akwai lalura to wanda ya san bai iya waka ya ce da yawa ai wasu da aka yi zawa gaskiya ba hajji suka yi wa basan dai shaƙato sun ga ƙasa fa'in na huye jibu alai wa ƙadi wa ƙayyadar ya yi kaidi da wahala ya ce in dai illam yahsul lahu mushaqqa in dai wahala ba ta samuwa ga mai tsari da annahu la yashradu abin na don ba a shaddanta abin na intifa'uha horuwarta ba jimlatan ita wahala mai tsanani dai aka gudu amma duk wanda je aiki hajji sai ya wahala mai tsanani dai aka gudu wayalla in ko akwai wahala mai tsanani ga makamu yana da ƙarfi amma akwai wahala mai tsanani ga tayar taqadal hajji hajji ya fadi gare shi taqadal hajju an agalabi annati almustati'i hajji ya fadi ga mai yawan mutane waɗanda suna iyawa amma wahala ta yi yawa to an ɗauke musu idan budda min asalin mushaqqa don babu makawa ga asalin wahala saboda haka in wahala ta yi tsanni haka ne in dai wahala ya kaɗan na to hajji bai faɗi ba saboda shi hajji gaba ɗaya. taye shi ta ya wahala amma dai wahala mai tsanani an kai kaidi in eh, akwai ta an ɗauke ba makawo amma in ba wannan ba idan budda min asalin mushakka babu makawa ga asalin wato wahala ita ga kowa sai ya yi ga aikin haji wa misali a ma a shekul kabir misalin makawo tsoho wanda ya tsoho kwarai bi la ya wanda bai iya gane hanya illa da ka'idin sai da ɗan jagora sai ba su kira ga abin da aka ambata wanda akwai tsohi. yanzu wasu na gaya abin sun zo da tsoho tare da su ya kawo bakin gida zai hau sai sun karbe shi hawa sai bai gane gida ba sai ya koma sai da an kai kwana uku ana da zafi bakin gida sun kato sai sun karbe hawa kila zama wani ni, sai bai gane inda zai hau ba sai ya sa kai sai da an kai kwana uku ana da zafi to duk tsohon da ya zama ya tsuwa bai iya gane hanya illa da ka'idin sai da ɗan jagora to hajji ya faɗi gare shi in ba ɗan jagora wa rabi'a sharadi na hudu wato an samu amincin hanya an samu guzuri an samu ƙarfi ga jiki to na hudu uku kenan to na hudu ashara ilaihi bi qawli ya ishara garai da magana ta yace ma as-sahhatul badani tare da lahiya dole ma yake hajji ya dibi jiki ne ya gani shi lahiya yake in ba ka da lahiya a hajji wa jama ba sai ne rashin lahiya ya nan wanda aka kara aka aiki hajji na hajji kusa akwai rashin lahiya wanda shi hudi ya kato to wannan baya haɗuwa da aikin hajji ta ce ta wani shi motsi ya karɓa hajji ko motsi na zalla zuwa hadawa to amma dai in ba da wannan ba duk wanda ya san bai da lahiya cikin jiki ne to kashe ne don zai kara kai da cewa al'amari da yawa wani kan nan wasu al'adun da wani shi ko ne inda ya ce babu wanda ke ci, saboda bai da lahiya sannan bai gida ba bari a nemo yawa nemo wanga a haɗa mai haici da ma bai da mata can bai da ɗa to kun ga akwai wahala akwai wahala ga irin wannan to a dai samu ingancin lahiya kamin ka in ka san ba kai da lahiya wanda rashin lahiya ka yana iya hana maka aiki to ka kai kila huwa da aka da fi kauli wa kuwa wasu malamai sun ce ingancin jiki ya shiga cikin ƙarfin jiki da ya ambata sar alwasu da ƙarni a wanda ya ce wal kuwa alwasu wa qala ba huwa shar'un abin na shar'un rabi'un lahiyar jiki ce a shar'i na hudu falmari da la yaji ba alayyar hajju mara lahiya hajji bai waje ba gare ba cewa an kai kai ya ce ba cewa an kai dibi wajaba gare shi ba walau waje da mayar kabu ko ya samu abin da zai hau in dai bai da laya to hajji bai waje ba gare ba amma in yi aiki hajji hajji ne ya yi sun ma yi lan ka sani sannan ka sani an da hajji fara'il wa suna hajji na da farillai yana da sunnoni to nan ya kamata mu kwana farillan aikin hajji da sunnoni aikin hajji da masaba aikin hajji don waɗancan sharuɗan da mun ka karanta kamin a kai aikin hajji a kan da su amma ya ta aikin hajji shi ku bayan ɗarki harama akwai farillai da aka so a rage tsari akwai sunoni da aka so a rage tsari akwai wajibai da aka so a rage tsari akwai masahabbai da aka so a rage tsari wannan sai an ɗauki harama a harama aikin hajjin kuma Allah ya taimake mu dukan mu Allah shi muna mawafaka shi arzika mu aikin hajji kuma hajjin mabruri wanda ka san zuwa wanda duka san zuwa aikin hajji cikin mu Allah shi ba shi wanda zai yi na yi addu'a gaba ɗaya sai na tuna da cewa akwai wanda ba su san zuwa aikin hajji a aka bace min kowa ni kun san mai wa'azi nake wasu abubuwa da naka sani ba ku sanin su na san akwai wanda ba su sai aikin hajji na sani akwai wanda sun sha iske na gida su ce yi ma wanda biya masa kujera yi mai magana shi ba su kudin su ga abin da suka san su yi kungani ne ba a eh, shi yasa na san na san akwai wa'anda ba su son tafiya Allah dai ya gafarta mana kuma duk wanda ka son zuwa cikin taron gana mu Allah shi ne muwafaka Allah shi ba shi wanda zai yi ya ce aikin hajji shi ma makka gada muka magana ya ce ya gane ta arfa gada muka magana ya ta shi hauta ya gami na na arfa ya ce muzdalifa ya ce mina ya ce Jamar, ya ce safa da marwa ya ce wajen tsawafi to ina roƙo ga Allah duk wanda ka son zuwa cikin taron ga Allah shi mai muwafaƙa kamin ya mutu Allah shi kai shi hmm. to sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى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 Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka busar mana da damuwa kowace iri Allah ka busar da bakin ciki kowane iri Allah ka busar mana da tsoro kowane iri Allah ka busar da hirgita kowace iri Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ibada kada ikhlasi da mataba'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shirya magayin duk abin da ka kaso ka nisanta maga barin duk abin da ba ka so Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka haskaka kaburburan marigayensu masu rayuwa cikinsu kuma ka sa su yi ƙarshe mai kyau ka sa ma rayuwarsu albarka su duka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ikal husna kulliha wasu fatikar ula Allah iyalanmu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah iyalanmu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka kare su daga shirin kowa da kowa Allah ka ƙara musu imani da lahiya marasa lahiya su Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mayannansu da kannansu ka sa kuma aljanna makoman mu tare da su Allah da albarka sunayenka ka shirya mana diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka shirya mana diya da zuriya ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah da albarka sunayenka ka sa musu albarka ka kamar da hankalinsu da karatu da ibadarka Allah da mu da suwa Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah da albarka sunayenka ka tusaya mana ga ɗaya da iyali da zuriya nan mun ba ka riko Allah ka rika mana su Allah mun ba ka hako Allah ka hake mana su Allah mun ba ka tsaron su Allah ka tsare mana su kai muka ba ajiya ko ba mu nan kai muka ba ajiya Allah ka aje mana Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah muna ƙara roƙon ka ya Hannanu ya Mannanu ya Badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram Allah ka zauna da ƙasa ga mu lahiya da tunu da ke ta aukuwa cikin Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka busar da suwa Allah ka busar da suwa Allah ka busar da suwa Allah ka zaunar da ƙasa lahiya mahukuntanta dukansu Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka tusaya mana ka kare maka kare su ka tusaya mana Allah ka zauna da arewa lahiya arewa Allah ya Allah ka busar da suwa ya Allah ya man ala kulli shay'in qadirun يا الله يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول لو كن فيقول أتوس يا ما أري والله كزونة بإتلاهية الله كسوس يا ما أري والله كزونة بإتلاهية الله كبسد هتنا الله كبسد هتنا كبسد كشكشي كبسد ساتشساتي كبسد دكا أبو ونباس لكو يا من على كل شيء قدير كسوس يا من كأنسى منا الدعاء الله كما كسوس يا منا Allah ka tosaya mana ka zaunar da jihar mu lahiya jihar gata ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah da albarkar sunayen ka kwabba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka hirgita ma Allah ka hirgita su duk wanda addaniya su walakanta ma Allah ka walakanta su ka gina mara rami don mafada Allah ka kada su ciki Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su da mu da suwa Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara mu. Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu. Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu. Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da biranen mu ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare iya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare an makaranta da malaman su ka kare mu ka kare masallatai mu ka kare limamai da mamansu, su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wannan shiya da muke cike ba dariya Allah ka kara mata lahiya ka kara mata zaman lahiya ka kara mata kwanciyar hankali ka kara mata natsuwa matasanta da dattijawanta ka ƙara masa shiryarka Allah ka shirya matasa baki ɗaya Allah ka shirya matasa baki ɗaya ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Allah ka gafarta mana ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah mana roƙon ka bai ma'aika husna Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam